Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon Tuyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. ta jama'a To jama'a da wannan lokacin ga kanun labaran duniya. A Najeriya 'yan bindiga sun harbe shugaban kungiyar makiyayi Fulani ta miyatta Allah reshen jihar Kwara. shugaban ghana john dramani mahamma ya isa a birnin yamai na jamhuriyar niger a wata ziyara aiki da ya faro yau lahadi 'yan takara 23 ne suka cancanci shiga zaben shugaban kasar gabon na ranar 12 ga watan afrilu da ke tahi. jami'an da ke kare lafiyar shugaban amurka sun harbe wani mutum a kusa da fadar white house tun suka labaran yadda suke wasu 'yan bindiga sun harbe shugaban kungiyar ni ta miyar Allah reshen jihar Kwara Alhaji Idris Abubakar Sakaina. Lamarin ya faru ne da misalin karfe goma na daren ranar Asabar yayin da maharan suka biyo sawunsa suka harbe shi a kofar gidansa da ke yankin Oke Ose na birnin Ilori. Muhammad Abdullahi na hadimin gwamna Abdulrahman Abdulrazak kan da al'umma da harkokin Fulani ya tabbatar da faruwar lamarin. tsohon ɗan takarar jam'iyyar pdp mai adawa a zaben 2023 ya sake jaddada goyon na ganin kafa kawance mai karfi domin kayar da jam'iyyar apc da ke kan mulki a zaben 2023. a cikin ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake mayar da martani cikin wata sanarwa game da wasu labaran da aka yi ta yadawa waɗanda ke nuna cewa ya fice daga jam'iyyarsa ta pdp ofishin yada labaran pdp ya shaida cewa a ciku abubakar ya nana ta kiran kafa kawancen jam'iyyun adawa a najeriya gabanin zaɓukan 2027 da zumar kwace mulki a hannun jam'iyyar apc shugaban ghana john dramani muhammad ya isa a birnin yamai na jamhuriyar niger a wata ziyara aiki da ya faro a wannan lahadi mahamma wanda ke tare da rakiyar gagarumar tawaga ya samu tarbi daga shugaban mulkin sojin kasar janar abdurrahman chani da sauran mambobin majalisar soji da sarakunan gargajiya da shugabannin addini da kuma wakilan kasashe abokan hulɗar nishar tun da shugabannin biyu suka yi wata gajeriyar ganawa a zauren karɓar mayan baki na harabar filin tashi da saukar jirgin sama da ke birnin yamai ziyarar mahamma da nasaba da yunkurin shawo kan kasashen uku na sahel da suka hada da mali da nijar da burkina faso domin su dawo cikin kungiyar ecowas ko su da yawo da suka fice daga cikin dayo sama da shekara guda gwamnatin mali na shirin dage wani bangare na haramcin da ta sanya kan ba da lasisin tono ma'adinan karkashin kasa daga bakin sha biyar ga wannan watan a shekarar 2022 kasar wadda ke zaman guda daga cikin mafi haƙar zinari a afirka ta sanya haramci da nufin haɓaka kason da ake warewa kasar Kada a shekarar 2023 mali ta amince da sabon kundin aikin haƙo ma'adinai wanda ya kunshi waro kaso talatin bisa ɗari na hannun jari ga gwamnati a dukkanin ayyukan tono ma'adinai ƙarƙashin ƙasa da kuma warewa kamfanonin cikin gida kaso biyar bisa ɗari a dukkan ayyuka. to waɗannan labaran suna zo muku ne daga nan sashen hausa na irafi a gabon an bayyana sunayen 'yan takara da suka cancanci shiga zaben shugaban ƙasa na ranar biyu ga watan afrilu da ke tahi jiya asabar da misalin karfe 6 agogon ƙasar kowane ɗan takara ke da damar ajiye takardarsa akalla 'yan takara 23 ne da suka hada da mata hudu suka ajiye takardunsu a ma'aikatar ministan cikin gida shugaban gwamnatin rikon kwarya bryce ungema ne mutum na farko da ya fara ajiye takardar neman tsayawa takara da sayin safiyar jiya asabar tare da rikiyar matarsa da ɗimbin mabiya da suka mara masa baya tun da farko ingema ya sanar da ajiye kakin soja domin yin biyayya ga sharuɗan da kundin zaben ƙasar ya shimfiɗa ga duk wani mutum da ke da kaki da ke son ya shiga a dama da shi To a can kuma jamhuriyar demokradiyyar Congo yanzu haka ƙungiyoyin fararen Fulani suka fara bayyana fargabarsu kan yadda rikici ya soma ta'azzara a yankin Kivu. Ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a Bukavu babban birnin Kivu na jamhuriyar demokradiyyar Congo. Akalla makonni uku da kwace garin da mayakan M23 da ke samun goyon bayar wanda suka yi. wasu mazauna yankin sun shaida cewa 'yan bindiga na kashe mutane kowane dare tare da kona gidajensu a cewar wasu shaidun gani da ido mazauna lardin cikin hushi na afka waɗanda suka zarga da kasancewa 'yan bindiga tare da halaka su jami'an da ke kare lafiyar shugaban amurka donald trump sun ce sun harbe wani mutum a kusa da fadar white house a wannan lahadi kakakin fadar shugaban kasa ya shaida cewa an garzaya da mutum a asibiti sannan ba a san cikin irin yanayin da lafiyar shi ke ciki ba akalla dakarun pakistan hudu sun mutu yayin da wasu bakwai kuma suka samu raunuka cikin wani hari da 'yan ta'adda suka kai musu a wannan lahadi arewacin kasar kan iyaka da afghanistan tuni dai reshen ƙungiyar taliban na afghanistan ya ɗauki nauyin kai harin kamar yadda wata majiya 'yan sanda ta shaidawa kamfanin dallancin labarai na afp rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hari ta sama a wannan lahadi kan wasu mayakan da suka ɓoye wani abu mai fashewa a arewacin zirin gaza inda shirin tsagaita wuta ke aiki tun ranar 19 ga watan janairu ta cikin wata sanarwa da